Jama'a barkanku da wani kuma da zuwa ga shirin sashen wasu na murya Amurka a wannan lasariya kan mita goma sha shida da ashirin da ɗaya da ashirin da biyar a Nijar kuma a tashar mu ta biyu Afrik da ke mai kan mita ɗari da biyu da digo biyar a zangon FM ko kuma gidajen rediyo nan da ke zaman kansu irin su amfani da fara da numa da saroniya da dalo da niya a birnin Kwani a duniyar gizo kuma a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. To jama'a marhaban lalle ga shirin sashen wasu na murya Amurka a wannan lasari Aliyu Mustapha Sokoto ta da Naziru Ahmad muke muku marhaban lalle ga shirin shirin din shi Naziru din ya fara mana da kanin labarai. da ragowar muguwar guguwar habi ya jibge ruwan sama mai yawa a louisiana a yau alhamis haka kuma ruwan sama kamar da bakin kwarya ya jawo ambaliyar ruwa a wasu yankuna a india firaministan iraki ya tabbatar da nasara a kan birnin tal da kuma baki ɗayan yankin niniba da dakarun irakin suka samu akan 'yan isis To bayan kun gama jin labaran baki ɗayansu za mu je maka mu sami bayani kan hawan arafa da ake a yau daga ɗaya daga cikin wakilanmu da ke kan wannan tsaunin. amma mutane sun fi gwamnatewa su je zuwa wannan tsauni su ɗage hannu su yi addu'a yadda da malamin ke cewa ko ina ma wannan fili na alƙawari su na iya tsayawa da yi ba da sannan za mu ji martanin wasu daga cikin mutanen jihohin sokoto kebe da zamfara da aka ce za a jawo layin jirgin kasa zuwa jihohinsu ka san cewa sokoto garin manoma ne sannan kuma wasu kayakin da aka ɗauka ana kai can arewa daga sokoto ake ɗaukar su to kaga an kai hanyar jirgin ƙasa kamar yadda an ce za a yi to ya taimaka mu jihar sokoto sosai sosai To yau Alhamis ce saboda haka rana ce ta sauran shirin bango da kuma ra'ayoyinku na imel amma bari mu fara baku labaran duniya tukuna. ga labaran na ranar yau ranar 31 ga watan Agusta na shekarar 2017. Barbashin ragowar muguwar guguwar Habi ya jibge ruwan sama mai yawa a Louisiana a yau Alhamis inda ya bar gabashin Texas da yake makare da ruwa ya fara bushewa. Amma duk da haka har yanzu ana fuskantar haɗari daga yawan ruwan da ya taru a yayin da ake cikin tsakiyar guguwar da aka kwashe kwanaki ana yi. Masu hasashe suna zaton za a samu ruwan sama mai yawan da ya kai kimanin santimita goma zuwa ashirin a wani bangare na Louisiana a yau Alhamis, yayin da hadarin ke ci gaba da kutsawa cikin Amurka bangaren jihohin Arkansas da kuma Mississippi da kuma Tennessee haka kuma da Kentucky. Cibiyar kula da guguwa ta ƙasa ta ce duk da cewar garin Houston da ke Texas baya fuskantar barazanar ruwa ruwan sama amma akwai tsoron afkuwar ambaliyar ruwa mai ban tsoro wacce take da barazana ga rayuka a yankin Beaumont, Texas zuwa kudu maso yammacin Louisiana a ragowar kwanakin a wannan makon. Jami'ai a Beaumont sun ba da sanarwa a safiyar yau Alhamis din yau cewar ambaliyar ruwan ta yi sanadiyar lalacewar magudanar ruwa. Ma'aikatan birnin dole su jira ambaliyar ta ragu kafin su fara aikin gyaran. Sanarwar ta ce ba mu da hakikanin sanin tsayin lokacin da al'amarin zai ɗauka. har ila yau ruwan sama kamar da bakin kwarya ya ambaliya a wasu yankuna a india wanda ya kara yawan mutanen da suka mutu a markamar karbana da ta yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da 1,200 a fadin kudancin asiya wani gini ya faɗi a yau alhamis a garin a birnin mumbai da ke india wanda ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane biyu da kuma kusan mutane 30 da suka makale bayan kwashe kwanaki ana zabga ruwan sama da ya jawo ambaliya a birnin masu ceto sun zakulo mutane da dama daga cikin baraguzan ginin Jami'an 'yan sanda ya faɗa wa manema labarai cewa iyalai tara ne ke zaune a cikin ginin marka-markar ta ta cika babban birnin kasuwancin na india a wannan makon haka kuma masu hasashe sun ce akwai yiwuwar saukar wani ruwan mai yawa a wannan makon kafin ya sassauta a zuwa ranar Juma'a. Makociyar ƙasar ta India ita ma ta fuskanci markar a wannan lokacin wanda yanayin ya fara a watan Yuni wanda ya shafi fiye da mutane miliyan arba'in. Haka Bangladesh da Nepal su ma sun fuskanci ambaliyar ruwan mai yawa wacce ta tilasta dubunnan ɗaruruwan mutane barin gidajensu. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Firaministar Birtaniya Theresa May na shirin neman karya kiki kaɗin da ake ciki na magana fitar Birtaniya daga tarayyar Turai ga abokanan tattaunawarta. Jami'an Birtaniya da na EU sun yarda da bayanan kwanan hudun na tattaunawa, zagaye na uku na tattaunawa kan fitar Birtaniya tsakanin London da Brussels. Bangarorin guda biyu sun yi hannun riga akan wasu muhimman al'amura kamar yadda suke kafin a fara. Jami'ai sun ce tattaunawar ta tsaya cak kuma kai da kai yayin da kowane bangare ke kalubalantar ɗaya bangaren da cijewa. Tarayyar Turai na cewa Birtaniya ba ta da masaniyar me take bukata yayin da Birtaniya ke musanta cewar wakilan tarayyar Turai na kawo tsaiko wajen yadda da dokokin fita musamman kan maganar dokar kasuwanci wanda yake wanda suka ce jabu ce kuma bata taimaka akan komai ba. Ragowar abubuwan da suka jawo cikas sun hada da rahoton kuɗin saki wato kimanin dala Amurka biliyan 80 da Brussels take buƙatar Birtaniya ta bayar yayin fitarta domin biyan kuɗaɗen da aka ayyana a cikin kasafi da kuma basussuka da ayyuka da Birtaniya ta aminta da su a shekarar 2013 lokaci mai tsaho kafin fitar Birtaniya a shekarar da ta gabata. Birtaniya ta ce lissafin tarayyar Turai bai yi daidai ba, amma jami'an tarayyar Turai sun yi baris da buƙatar ta Birtaniya akan sassautawa wajen sasancin. Firaministan Iraki ya tabbatar da nasara kan ISIS a birnin Tal Afar da kuma a baki ɗayan yankin Nineveh. Firaminista Haidar Alabadi ya bayyana haka ne a sanarwar inda yake cewa farin cikinmu ya cika mun samu nasara a yankin Nineveh a yanzu gaba ɗayan yankin yana hannun dakarunmu. A wata sanarwar gamayya a wata sanarwar gamayyar dakarun da Amurka ke jagoranta sun taya dakarun na Iraki murna amma sun yi gargadin akwai aiki mai hadari a gaba da ya rage na cire nakiyoyi da aka binne a ƙarƙashin ƙasa da kuma zakulo ragowar mayakan ISIS da ke ɓoye. Laftanar General Stephen Townsend, kwamandan sojin Amurka da kuma dakarun gamayya ya ce, biyo bayan nasarar kwato Mosul mai ɗimbin tarihi yanzu da kuma kwato tal'afar a cikin sauri, dakarun ISF sun nuna cewar suna da ƙarfin da za su iya kare al'ummar Iraki da kuma yin nasara akan dakarun IS na Iraki gami da ƙara tsare iyakokin ƙasarsu. Ya ƙara da cewa wannan wani muhimmin ci gaba ne ga dakarun tsaron na Iraki da gwamnati da kuma al'ummar Irakin baki ɗaya. An dai fara harin da aka kai a Tal Afar ne tun ranar ashirin ga watan Agusta, yankin da yake tsakanin Siriya da kuma kilomita tamanin a yammacin tsohon mazaunin 'yan kungiyar na ISIS a Mosul. Tal Afar dai shine waje na ƙarshe a Iraki da ya rage ISIS ke rike da shi, biyo bayan kwace Mosul da aka yi daga hannunsu. To kun sha labaran duniya nan ne daga sashen Hausa murya Amurka a birnin Washington DC. Tuma da lato yanzu bari mu cilla zuwa kasa mai tsarki ta Saudiya inda kamar yadda na tabbata da yawan ku suka sani yau ake hawan Arafat to hidima ta ƙarshe ta kammala aikin hajjin bana kuma ɗaya daga cikin wakilanmu Nasiru Adamu Hikaya yana can kan wannan tsauni na Arafat. Malam Nasiru ko in ce Haji Nasiru yi min bayani a takaice abin da kake gani yanzu na halin da kuke ciki wato abin da ke faruwa yanzu shi ne mutane da dama sun yi kokari sun hau kan wannan tsaunin na arfa inda nan ne annabi muhammadu mai tsira da aminci ya tsaya ya gabatar da hudu kasa karshe amma kuma ba lalle ba ne sai mutane sun hawa ma na yi mamakin yadda mutane maza da mata suka dage su duba mutanen da da yan saba ganin mutanen afghanistan ne masu tsaunuka suka saba hawa wannan tsaunin amma mutane sun fi gwamnatewa su je su hawa wannan tsaunin su daga hannu su yi addu'a yadda da malamin ke cewa ko ina ma wannan fili na afghanistan yana iya tsayawa su yi ibada alhazai nawa suka zo daga najeriya a hajjin bana ne alhazai dubu sittin da biyar ne suka zo daga najeriya sannan ko waɗanda suka zo kuma daga jirgin yawo kusan su dubu goma sha tara da zalika zuwa yanzu alazai bakwai ne suka rasa rayukansu mace ɗaya ta haihuwa madina sannan sai kuma ta yi tsari duk da irin dokoki ko binciken da ake yi yi da aka samu wannan aka filin tsakiya. To shi hawan arfan ya tafi yadda ya kamata ba a samu wani eh, rigingimu ko cunkoso ba wajen sa a ba wani cinkoso da yake babban fili ne sai dai rana da aka samu ana tsananin zafi ainihin wanda ya sa kamfanoni ko in ce cibiyoyi masu zaman kan suke taimaka wajen raba ruwan sha da kuma ruwan da ke watsawa ta sama saboda rage wannan zafi da ke kusan digiri hamsin kenan ana matuƙar zafi ainihin kowa wato wanda bai samu lema ba ya ɗanɗana kudarsa dauka wajen wannan ibadar amma saboda murnar ibada da sa mutane suke tafiya kamar ma ba sa dama mazajen su dai duke da zufa wanda ya nuna su yi duke a yanzu. Eh, Nasiru ka sha zuwa aikin hajji da yawa me ya bambanta na bana da sauran? Abin da ya bambanta na bana da sauran shi ne yadda wato musamman ma yana kamar daga Najeriya an samu haɗin kai da gwamnatin Saudiya saboda aka nan da aka samu wasu alhazan ziyar masara guda biyu a jami'an shige da suke na madina suke yi musu kan tsiya wanda ya sa najeriya ta kuka da hakan ya sa ita gwamnatin saudi arabia ta ba da hakuri kuma tun daga nan ta daina cewa alazan najeriya mutum Um, me kuke ji game da sauran alazan kasashen da ke makwataka da Najeriya kamar su Nijar, kamar gana da sauransu? Suna nan lafiya kalan kusan ma komai kamar a waje daya ake. Saboda yankin da aka ware wa kasashen Afirka da ba larabawa ba waje ɗaya ne. na ji na zaga na ga yadda suke gudanar da ibada su ba su da wata matsala da yake kusan za a ce su kai na najeriya yawa ba in ka haɗa su ma gaba ɗaya ba za su kai yawan na najeriya ba duk waɗannan ƙasashe. Nasiru Adamu Elkaya daga tsaunin Arafat. To, shin yanzu sai mu je sakkwato inda wakilin mu wato da can murtala ya faru kusan yana yake dauke da martanin wasu akan ziyarar da ministan sufuri na najeriya kai a cana har yi alkawarin kawo hanyar jirgin kasa zuwa nan sakkwato da makwabtanta kebe da zamfara duk da yake labarin na hada jihohin sokoto kebe da zamfara da layin dogo na zamani ya faranta ran yan asalin yankin da dama to amma ministan sufuri rotimi amechi ya ce lamarin na zaman jiran amincewar majalisar dattawa minista amechi ya ce jihohin uku da ake duba yiwuwar hada su da layin na sufurin jiragen kasa ko dai daga katsina ko kano suna daga cikin kudurorin gwamnatin shugaba muhammadu buhari na hada dukkan jihohin najeriya 36 da layin dogo a kokarin ta na samar da ingantaccen tsarin sufuri na jiragen kasa na zamani a duk fadin kasar when we do complete the eh, to Warren Rail Line in 2018 and we complete the Lagos Ibadan, we will be having a total of nearly 700 kilometers of ya ce idan muka kammala layin dogo daga takwe zuwa warre da wanda ya tashi daga Legas zuwa ibadan wannan zai ba da adadin kusan kilomita 700 na layin dogo kenan na zamani a najeriya wanda hakan ya so sauƙaƙa zirga-zirga a waɗannan yankunan ministan na sufuri dai ya zo sokoto ne inda ya shugabanci wani babban taron majalisar sufuri ta najeriya na wuni biyu wanda ya haɗa hancin dukkan masu ruwa da tsakiya sha'anin sufuri da zirga-zirga daga bangaren hukumomin gwamnati da masu zaman kansu to koyaya jama'ar jihohin na sokoto kebbi da zamfara suke kallon tasirin wannan aikin idan ya gudana sunana aminu bello sokoto ni kuma kilarin ejin ne daga lagos abubuwa abubuwan tarihin na muka gani yi shine kamar maganar da sarki musulmi da gwamnan sokoto kamar da dryford din da an ce za a yi a lela to lalle wannan shine babban tasirin kan wannan taro da zai taimaka ma jama'ar sokoto da kebbi da zamfara ka san cewa sokoto garin manoma ne sannan kuma wasu kayayyakin da aka ɗauka ana kai can arewa daga sokoto ake ɗauka su to kaga an kai hanyar jirgin ƙasa kamar yadda an ce za a yi to ya taimaka mu jihar sokoto sosai sosai sunana injina bello suleiman ina aiki a nan ma'aikata ayyuka da sufuri ta jihar sokoto gaskiya ne to kamar yadda ka sani wannan gwamnati tana nan tana kokari misali harkar railway yanzu misali in ka eh, diba akwai jihohi daban-daban waɗanda ake ƙoƙarin a haɗa hanyar abin ga tarakun jiragen ƙasa da kuma da gyare-gyare ga tashoshi na abin jiragen sama saboda haka da yadda nake ganin allah so akwai ci gaba abubuwa kuma na tafiya da ya kamata taron na majalisar sufuri karo na goma sha biyar a sokoto ya yi bita ne akan tsare-tsare da shirarwa akan sha'anin sufuri da zirga-zirga a najeriya tare da makasudin samar da hanyoyin bunƙasa sha'anin murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto najeriya To gaishe kamar tula. Shin mai tsaro ka riga ka sai ragonka na layyar gobe kuwa? Idan baka saya ba me ya hana. Wasu suna alakanta kasawar mutane da yawa na su sai raguna a bana ga tsadar dabbobi wanda ya sa yawa bangaren jin ra'ayinku na wayar tarhuwar shirin muna karfe tara da rabi na dare. Za mu kawo muku rahoto kan wannan sannan mu so jin albarkacin bakin ku game da shi. Idan ka duba a kasashenmu na Afirka inda muke da karamcin tattalin arziki mutane suna son su yi kuɗi da gaugawa kuma ba tare da sun wahala sosai ba shi yasa za ka ga 'yan kasuwar mu suke amfani da lokacin na salloli domin su jibga riba wadda ta wuce misali bisa kayayyaki waɗanda suke na buƙatar ɗan adam a cikin wannan lokaci ko a cikin wannan yanayi To saboda haka za mu shira wato wayoyinku mu je shirye-shiryen da kuke na sallah muna fata shirye-shiryen suna tafiya daidai in ma ba sa tafiya daidai muna son mu je abin da yasa ba sa tafiya daidai din. Yanzu karfe goma sha ɗaya da kwata a nan Washington na safe fa ga mu na gaba. Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin da Sanata Ahmed Lawan shugaban masu rinjaye a Majalisar Dattijan Najeriya zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi masa. Idan kuna biye da mu a makon jiya Malam Suleiman ya yi tambayoyi guda uku, amma a saboda ƙurewar lokaci, Sanata Ahmed Lawan bai samu damar bashi amsa ba. A saboda haka ga Malam Suleiman nan zai maimaita tambayoyin da ya yi. Babban bako a matsayin da na sanata wannan ta fito a jihar Yobe. a nake so maka tambaya ta na bangaren matsalar da ake samun ta farin gwamnoni a game da wani rike albashi da aka yi a jihar yobe wannan a wasu bangare wannan ne jima zauna yana magana cewar an yi hankali da kan a nan yanke, saboda su ana ganin ba su zaɓi a jam'iyya mai ci a wurin ba har ma an yi an rike masa albashin su an hana su a biya wani da a hana wani yankin. Shin ba wata doka ne wata za ku yi Wana domin a taka gwamnonin jihohin najeriya nan birki wana abu ke kawo karshe tambaya na biyu a akwai wani sanata da ya yi wani babban asibiti a fatarsu Wana aka zo bude wannan asibiti ya girma gona ya yi kenan cewa dukkan wannan ya saki ya je wannan bude asibiti da zimmar bai ce ya je ba da dai ba jam'iyyar su ce kai wannan asibiti ba har mutum ya je gurin wannan bude asibiti wani kuɗi zai fuskanci cikinsa har ma aka samu wani a kwalina ya kunnan kashi ya nuna cikin ƙasa ya je aka buɗe wannan asibiti da shi har ma an cire shi shin babu wani doka da za a kawo ƙarshen wannan kusurkutane da suke fama sannan tambaya da ta ƙarshe shin a da girma shugaban ƙasa alhaji muhammadu buhari kamar ta Allah ya ƙara masa lafiya ya yi magana cewa ɗan arewa ku dawo ku dawo ku dawo a ci gaba da noma domin tattalin arzikin kasar mu dama a kan noma ya dogara to sai kuma muka samu kalubale game da tsarin wannan noma an ce a sai da taki naira dubu biyar da ɗari biyar yau ga shi ɗan najeriya yana siyan taki dubu bakwai zuwa dubu bakwai da ɗari biyar an sa nan ba waya ta bogi har ma an samu wata matsala a kaduna ana zuwa a bugo lagos taki ta karya wannan ba ta gwamnati ba ce a zo a rika yi taki na karya ana wa mutane dubu biyar ɗari biyar wancan kuma asalin na ƙasar wannan aka yadda da asiyar din ya kai dubu shida ɗari biyar zuwa dubu bakwai wannan gudunmuwa majalisa za ta bayar domin a ce najeriya ne ta tsaya a kan doka nan wannan doka da amfani da dokar wani biyan da ita ga doka doka ta saka shi. to sanata gare ka. to na gode kwarai dan eh, uwana kuma zan fara da tambaya ta uku saboda tambaya ta farko da ta biyu sun yi kama saboda haka ina son ɗauke su tashi ɗaya daga baya to maganan taki da maganan harkokin noma da gwamnatin gwamnatin gwamnatin shugaba muhammadu buhari ta ce mu koma gona abu ne mai kyau kuma yana cikin abubuwa da jam'iyyar mu ta apc ta yi kamfen da shi akan muna son mu daina dogaro da mai muna son mu wato faɗaɗa hanyar samun kuɗin shigowa daga waje kuma mu nema 'yan najeriya aikin yi ta hanyar noma tunda dama musamman arewa noman nan shi muka gada da shi muka fara raya yankunan ma arewa kafin a zo a ce an haɗe ga baki ɗaya an samu mai abin ya zo ya lalace taki gwamnatin tarayya ta fita daga cikin sha'anin taki amma ba ta wanke hannunta ga baki ɗaya ba na farko tana son ta tabbatar cewa takin nan an samu an sa masa wato wani tallafi yawan an ce dubu biyar ne da ɗari biyar misali to akwai tallafin da gwamnati ta sa masa hakanan kuma jihohi a sani na don na yi shugaban kwamiti na harkokin aikin gona lokacin da nake majalisar wakilai a alif dubu da uku zuwa dubu biyu da bakwai a nan akwai tallafin da gwamnati take bayarwa gwamnatin tarayya amma gwamnatocin jihohi su ma sukan ƙara tallafi saboda haka akan samu tallafi na kusan kashi hamsin a cikin ɗari a kan kowane buhun taki sai dai a nan wani lokaci takin yakan shiga hannun mutane 'yan jari hujja wato mutane wanda ke ba manoma ba ne masu neman kuɗi ne su je shi mai noma talaka bai samu ba su su samu kanan talaka ya je saya da tsada sai gwamnati ta ci gaba da ƙoƙarin ta tabbatar cewa ta yanke waɗannan mutane daga cikin ta wanke hannunsu ko ta hana su shiga harkokin taki tukunna talaka ya same shi kai tsaye an yi kokarin a baya a kawo samu taki ta hanyar telefon gsm da sauransu da makamanta wannan gwamnatoci da dama sukan kawo hanyoyi da dama amma ina so in tabbatar maka cewa har wato kawo harkokin gona ko noma tallafi saboda mu faɗaɗa tattalin arzikin najeriya yana cikin ginshiƙan hanyoyi da gwamnatin Muhammadu Buhari ta tsaya a kai kuma za mu ci gaba da yin wannan abu za mu ci gaba da gyarawa da daidaitawa har sai talaka ya same shi yadda yake so amma a nan a sani cewa ba gwamnatin tarayya ita kaɗai ba ce har da gwamnatocin jihohi wani wuri ma har da na ƙananan hukumomi sa'annan na dawo kan tambayar ka ta farko inda ka ce an hana wasu albashinsu a jihar yobe saboda ba su jam'iyyar apc ba ko? eh ko ba tambayar kenan ba eh sai kuma bita da kullum da ake ma wasu duk dai akan eh eh haka ne to ni dai a iya sani na babu inda aka ce an hana wani albashin saboda bai zaɓi eh, apc ba a iya sani na babu shi ayyoba dai saboda ina son tabbatar maka cewa gwamnan jihar yobe ya danganci yadda kai kake kusa da shi ko kake kusa da wanda ya san shi ko kuma yadda kake karantan al'amuransa amma mutum ne mai adalci mutum yana da dama ya ki yadda da abin da na faɗa amma ni ina faɗa abin da na sani mutum ne mai adalci bai san ya ga an takura wani ko an yi wani rashin adalci ko an yi wani bita da kulli inda aka ce an samu wasu ba samu albashinsu ba a abin da na sani shine gwamnatin jiha tana kokarin ta tabbatar cewa an yaye waɗanda ke sunayensu na cikin waɗanda ake biya su kuma ma ba ma'aikata ba ne wato ghost workers kenan eh. a nan watakila daga nan ne abin ya ɗan ɗau lokaci amma a ce musamman gwamna ko gwamnatin jiha ta ce kada a ba wa na albashi saboda bai zaɓi jam'iyya ba kai babu shi babu magana irin wannan amma ra'ayi ne mutane za su iya cewa ga ra'ayinsu wani zai faɗa da gangan wani kuma bisa kuskure zai ɗauki magana ya yawo da shi kan nan in komo kan abin nan na biyu tambaya ta biyu akan cewa wani sanata ya gina asibiti gwamnatin jiha ta ce kar wani ya je yayin da za a buɗe asibitin to ni ba da masaniyan nan amma <laughs> kuma ni a nan ina ga cewa idan wani eh, sanata ko kuma wakilin mutane yayi asibitin sa. ko kuma ya yi wani abu wanda ke yana bukatan gwamna ko kuma gwamnatin jiha ta zo ta yi wato ta shugabanci budewa ko kuma ta kasance dai a wurin in dai aka bi ka'idoji ko hanyoyin da suka kamata zuwa wurin gwamna ko zuwa wurin gwamnatin jihar yobe ina son tabbatar maka cewa dole in ma shi gwamna bai zo ba za a samu wakili watakila an sami sabanin abi ka'idoji ko hanyoyin da suka kamata a sanar da shi gwamna ko kuma ita gwamnatin jiha da kanta ga abin da ake da akwai ga kuma shirin da muke da shi wani lokaci ne ya yi gwamna kyau saboda yayin da zaka je jihar mutum ya kamata ka tambaye shi wani lokaci ne yake da shi don mu har yanzu duk wanda ke gaban mu in za mu ce mu gayyato shi zuwa wani abu wanda muke son ya zo shi za mu je mu same shi ko aure ne ko muke da shi za mu tambaye shi wani lokaci ne ayyukan jiha ko ayyukan jama'a za su barka ka samu zuwa ka samu zuwa wurin wannan abin da zamu to ni ina ga in dai da ambuwan nan to da ba za a ci gaba da wannan magana ba amma ni ina ga kasawa ne a ce wai gwamna ya ce kar kowa ya je wurin <laughs> ba yadda za a yi gwamna kuma gwamnan ma gwamnan yobe ya ce kada a je wani wuri saboda wani ɗan jam'iyya ne daban ya wani abu duk wanda ya fito daga yankin yobe a majalisa ko a wani wuri in dai aiki yake wa mutane to da gwamnatin jiha da mu da muke nan na tarayya da na ƙananan hukumomin mu duka aikin mutanen jihar yau muke yi saboda haka ni ban ga yadda za a samu irin wannan al'amari da aka ce ya faru ba abin da ya sawaka kenan sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu a halin yanzu kuwa Jummai Ali ce daga birnin Washington DC nake fatar a kasance lafiya. kuna jin shirin sashen hausa na murya Amurka a Washington DC yanzu karfi 11:25 da minti gara ku. sakon farko na haɗin gwiwa ne suka ce muna taya alhazan duniya murnar fara hawan arfa lafiya sako daga mama abul khairu safara'u hakilu zamani almajirawa malumfashi da hadiza rabilu ɗan siyasa apc malumfashi Sako na gaba ya ce don Allah ku miƙa min sakon fatan alheri na zuwa ga maryatan ƙasar mu tare da na ƙasashen duniya da ke gudanar da aikin hawa arfa a yau. Allah ya baku nasarar gudanar da wannan aiki da ke da tasiri ga dukkan maniyaci cikin cikakkiyar nasara daga Aliyu Usman Taka lafiya birnin Kebbi ma'ajin ƙungiyar murya talaka ta ƙasa reshen jihar Kebbi. Sakon haɗin gwiwa na Bashir Kansila mai tukunya bakin kasuwa dirin daji jihar Kebbi da Ado Salati goma ga Annabi Rijau jihar Niger da Abubakar Sadiq Belal da ahmadu Manaja daga Bauchi anguwar Karofin Madaki suka ce Assalamu alaikum ma'aikatan VOA Hausa. Gaskiya muna jin daɗin yadda kuke ba mu dama a koda yaushe muna bayyana ra'ayoyinmu tare da miƙa kokenmu zuwa ga shugabanninmu game da abubuwan da ke ci mana tuwo a ƙwarya. A shafin ku na sada zumunta kamar su Facebook, email, Twitter, Google da WhatsApp da kuma ta hanyar kiran waya Muna addu'ar Allah ya kara muku basira amin. Sako na gaba ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa ku ba mu dama don mu miƙa mu ga jami'an tsaronmu na Najeriya. Ya kamata su kare lafiyar yara daga masu guje-guje akan ababen hawa lokacin bukukuwan sallah. Sako daga Aminu Kano mai da garku da muntar dan ma'azu baban Khalifa Jikan Kande. Sako na gaba ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Allahu akbar muna jajanta wa al'ummar kasashen musulmin duniya a sakamakon rasuwar mahajjatan kasar mu Najeriya guda bakwai. Da fatan Allah ya ji kansa da rahama amin sako daga fatima musa wada da aishatu musa wada barikin ladi jihar plateau Sako na gaba ya ce salam VOA Hausa muna roƙon gwamnatin jihar Jigawa ta gina mana haraba a babban masallacin Juma'ar mu na garin Zangon Buji da ke Dutse jihar Jigawan Najeriya. Sako daga Tanimu Inuwa Zangon Buji Dutse. To a gaishe ki safina tubalin sake mai da ku ga Naziru ba ku labarai daga ce. Rubashin ragowar muguwar guguwar Habi ya jibge ruwan sama mai yawa a Louisiana a yau Alhamis, da ta bar gabashin Texas da yake makare da ruwa ya fara bushewa. amma duk da haka har yanzu ana fuskanta hadari daga yawan ruwan da ya taru a yayin da ake cikin tsakiyar guguwar da aka kwashe kwanaki ana yi masu hasashe suna zaton za a sami ruwan sama mai yawan da ya kai santimita goma zuwa ashirin a wani bangare na louisiana a yau alhamis yayin da hadarin ke ci gaba da kutsawa cikin amurka bangaren jihohin arkansas da mississippi da tennessee da kuma kentucky cibiyar kula da guguwa ta ƙasa ta ce duk da cewar garin houston da ke texas baya fuskantar barazanar barazanar ruwan sama akwai tsoron afkuwar ambaliyar ruwa mai ban tsoro wacce take barazana ga rayuwa a yankin Beaumont da ke Texas zuwa kudu maso yammacin Louisiana a ragowar kwanakin wannan makon. ruwan sama har ila yau kamar da bakin kwarya ya yi ambaliya a wasu yankuna a india wanda ya kara yawan mutanen da suka mutu a markamar karbana wanda ya sanadiyar mutuwar mutane fiye da dubu da biyu a fadin kudancin asiya wani gini a yau alhamis ya fadi a mumbai da ke india wanda ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane biyu da kuma kusan mutane talatin da suka makale bayan kwashe kwanaki ana zabga ruwan sama da ya jawo ambaliya a birnin masu ceto sun zakulo mutane da dama daga cikin baraguzan ginin jami'an 'yan sanda jami'an ginin 'yan sanda ya faɗa manema labarai cewa iyalai tara ne ke zaune a cikin ginin to a gaishe ka da to jama abin da ya sauka kenan a yanzu sai mun da muku can da dare da karfe ta da rabi kamar da na ce da sababbin shirye-shirye kuma muna fatar za mu samu wayoyin ku dangane da shirye-shiryen da kuke na sallah musamman dangane da tsadar dabbobi da aka ce suna hana wasu yin sallah da suke so yanzu kam a madadin shi zelu da juli da injiniyoyinmu ne ne ali mustapha sakuta na ke barin kusa mun dawo ga yau da gobe nan za su shigo.